talha bin ubaidillah al-ansari yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi kalbun wala timthal mala'iku ba su shiga gidan da adda kare ko kuma mutum mutumi haka mutane su ji tsoron Allah masu aje karnuka a gidansu duk karen gidan da adda kare mala'iku ba za su shiga ba na ɗaya kenan na biyu kuma za a dinga rage man wanda a cikin gidan alada kullun kamar kira kamar yankin uhudu kaga in ma aikin da kai bai kai yanke hudu ba sai a dinga biyo ka kullum a dinga biyo ka in ka samu sallar jana'iza ga da ka samu sallar jana'iza za ka samu kiradi ga da ka bi ta ka samu kiradi biyu da haka yanzu ka bi ka bi biyu in ka in kare ka ya koyo ya kan gobe ya canye waɗannan <laughs> kaga yana ci da yawa na aikin lada ana aje an yi rangwame daga karen kiyo da karen gona da karen ah, da karen sai da karen farauta karin gadi yana shiga ko bai shiga bai da nasi cewa yana shiga amma malamai sun ce zai iya shiga da sharaɗin babu wani hanya sai shi ba su rangwame ga ɗaukar kare ya yi gadi idan akwai wata hanya da za a bi a samu don nasi bai zo da gadin gadi ba gadi nasi ya zo da kare na kiyo kare na noma kare na farauta na gadin gida ko gadin wani waje da ba gona ba ne wani waje da ba ba farauta ba ba wajen farauta ake zuwa da shi ba gona bane ba kiwo yake ba wannan bai zo a sai ba suka ce za a iya kiyasi amma da sharaɗin babu wani abu misali duk wanda yake ɗaukan mutum mai gadi ya halatta ya aji kare duk wanda yake unguwa suna cewa kamar wanda yake nesa ne da babu mai iya gadi babu mai iya tsare mai don haka yana buƙatar kare domin kaza da kaza to wannan insha Allah ya shiga cikin rangwame zaka bai kamata mutane suna ta sahuli ga abu kaɗan ba kawai sai a aje sai a aje kare a gida da niyyar gadi wannan babu kyawu kada wanda ya yadda da haka dabo da me annabi sai ce la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun mala'iku ba shiga gidan da adda kare wala timsalun ko gidan da adda mutum mutume ya kasance akwai hoto